a gurguje abinda huduba za ta tattauna a kansa shine ni'imar ji da allah maɗaukin sarki bayo ɗan adam da kuma yadda yake tozartar da wannan ni'ima allah tabaraka wa ta'ala ya mana baiwa daban-daban a jikinmu daga ciki akwai ji ya ba mu kunne wanda muke ji da shi ya ba mu baki da harshe wanda muke magana da shi hannu da muke kamu da shi kafafuwa da muke tafiya da shi da sauran ni'imomi waɗanda yake Allah madaukin sarki cewa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha idan da kuna niyan kidaye ni'imomin Allah madaukin sarki ba za ku iya kirge su ba to daga cikin wannan gagarumar ni'ima shine ni'imar ji ji babban ni'ima ce wadda Allah madaukin sarki ya ma dan adam baiwa da shi kuma ana so mutum duk ni'imar da Allah maɗaukin sarki masa ya amfani da ita wajen neman yardan Allah maɗaukin sarki ba wanda zai iya gane ni'imar ji da amfaninta fiye da wanda ya rasa jinsa kurma shine zai fi kowa sanin ma'ana ko kuma amfanin ni'imar ji da Allah maɗaukin sarki ya bashi saboda da za a dunga ihu ana kururuwa ana gudu kurma ba zai ji ba in dai ba ya juya ya gani ba sai dai duk abin da zai ko menene zai halaka shi sai dai ya halaka shi sa'an nan da dare ne da rana ne shi duk ɗaya ne a gare shi ba ji ba ba ya ji da rana ba ya ji da dare saboda haka shi ne zai san gwargwadon ni'imar ji da Allah ya bashi sai kuma musulmi wanda yake tunanin irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ma 'yan adam da kuma yin godiya da su gare su to daga cikin hanyoyin da ɗan adam yake tozartar da wannan gagarumar ni'ima shine sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda za ku yarda da cewa a yanzu wannan abun ya zama ruwan dare kuma ya yi sauƙi ta hanyar da yake ko yanzu aljihunka za ka iya kunnawa a da ƙila sai ka yi yawo da rediyo ko wani abu mai kama da haka ko shi ma ba lalle ne ka ji irin kiɗin da kake so ba ko kuma rikoda wanda yake sai ka sanya kaset amma yanzu a handset ɗinka za ka iya loda kowane irin music kuma ka dinga ji a lokacin da ka ga dama shi ya sanya za ka ga waɗanda suka mai da hankali ga irin waɗannan ko kuma tozartar da ni'ima ta ji za ka ga wasu galibi a hansar ɗin nan za ka ga kunnan a doɗe an sanya abin da ake ce mai earpiece kuma galibi abin da ake ji ba ƙur'ani ba ne ba ba wa'azi ba ne ba ba wasu nasihohi ba ne ba wasu abubuwa ne karikita waɗanda yake ba abin da suke ƙara mutum sai nisa da allah ta baraka wa ta'ala saboda haka yake da kyau mu yi mu gargaɗi sannan mu jawo hankulan junanmu kar ya zama cewa mun tozartar da wannan ni'ima Allah maɗaukin sarki ya tuhume mu a ranar tashin alkiyama domin Allah ya tabbatar da cewa zai tambaya a kai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan abubuwan sai Allah maɗaukin sarki ya tambaya kuma ya ce thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im sa'an nan za a tambaye ku tabbas dangane da an-na'im dangane da ni'ima daga cikin nemomi akwai ji da Allah maɗaukin sarki ba mutum kyauta ba tare da ya saya ba da Allah zai cire wannan ji ko mai mutum zai kashe ba zai iya dawo da jin nan ba domin za ka iske akwai mutanen da Allah ya ba su kuɗi idan da ana sayar da kunne a kasuwa Allah ya ba su abin da za su saya amma Allah maɗaukin sarki ce permanently mutum ya tsaya a haka nan kuma haka zai hayya mutu bayan da ya iya to ashe wannan kyauta mai girma ya kamata mutum ya amfani da ita wajen sauraron karatun alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azuzzuka da za su kusantar da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala da sauransu amma ba tozartar da su wajen bata lokacinsa saboda lokacin da ka ɗauka minti kaza kana sauraron kide-kide to ka soke lokacin da zaka iya karatun alkur'ani da waɗannan mintutuka. ka soke lokacin da zaka iya zikiri da waɗannan mintutuka. ka soke lokacin da zaka iya tsayawa ka yi tunani tafakkur ka yi tunanin halittar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta yadda yake zai kara ma imani ya kusantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ka buɗe ma kanka yadda yake zuciyanka za ta ƙara ƙeƙashewa kamar yadda wani sahabi yake cewa shi jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan yana tsirar da munafunci a zuciyar mutum kamar yadda ruwan sama yake tsirar da ciyawa daga da ƙasa saboda haka idan ya zama al'adar mutum shine kullum ya zama wani abin da ake cewa mini fm shi kansa fm ne idan akwai earpiece zai saka idan babu ma shi da kansa zai yi da bakinsa kikin kikin kikin zai ta yi kaga magana ta baci wannan ni'ima ko ba a amfani da ita da ya dace ba sannan mutum ya nisanta kansa da Allah maɗaukin sarki sannan ya yadda alkawarin shaidan ya tabbato a kansa domin lokacin da Allah maɗaukin sarki ya la'anci shaidan shi kuma ya ma Allah alkawarin ga abin da zai yi sai ya batar da bayansa sai ya yi kaza Allah maɗaukin sarki ce tafi wastafziz man istada'ta minhum bi sautika wa rajlika wa ajlib alaihim bi khailika wa sharikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash illa ghurura saboda haka Allah ya ce to yaje ya kai ma mutane ya rudar da su ta hanyar sautin sa to sautin iblis shine wannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗe waɗanda yake yanzu mutum za ka iske cewa a matsayinsa ko macen aure ko budurwa ko yaro matashi ya haddace waƙoƙi ba su da iyaka na alfasha amma bai haddace aya biyar na alƙur'ani ba kaga akwai hatsari wanda yake lalle ya kamata a ce an yi tsokaci a kansa an dawo da tunaninmu ga baki ɗaya da hankalinmu zuwa ga yin amfani da waɗannan manya-manyan ni'imomi ga abin da zai zama amfani a gare mu kuma ya zama ya nisanta mu daga tabbatuwar alkawarin shaidan a kanmu na cewa zai rikitar da mu ta hanyar sautinsa zai kawo mana hari ta hanyar dakarunsa ibilisai da sauransu ta yadda yake zai abin nan zai rikita mu wannan shine a takaice abin da hudba za ta gabatar sai ƙarshe kuma ɓangare na biyu wanda addu'a ce ta musamman da godiya ga hukuma dangane da matakan tsaro da ake ɗauka a yanzu a arewacin ƙasa musamman jihar zamfara jihohin katsina wanda yake an ɗauki sababbin matakai na rufe kasuwanni na sati-sati da wasu kamar da yadda aka sani matakan suna da yawa amma babban matakin wanda aka ɗauka daga baya shine tsunki hanyoyin sadarwa wanda yake yana daga cikin hanyar da ake samu wannan bala'i yake ta jaddaduwa a koyaushe kuma akwai alamun cewa an tarbi wannan abu ko kuma ana fuskantar wannan abin nan 'yan ta'adda gadan-gadan allah maɗaukin sarki ya ba da nasara Allah tabaraka ta'ala ya taimaki jami'an tsaro na ƙasar nan Allah ya ƙara musu hikima da basira Allah ya ba su jajircewa Allah ya tsare rayukansu da jinanansu waɗanda suka rasa rai a cikinsu Allah ya sanya sun yi shahada makomansu aljanna gwamnati kuma da ta yi tunanin ɗauka wani mataki Allah ya ƙara mata albarka Allah tabaraka ta'ala ya sanya hanyar tsira ce ga duk wanda ya ɗauki wannan mataki ko ya taimaka aka ɗauke shi sa'an nan ai ta haɗa wato shawarwari na yadda za a yi a ci nasara cikin wannan al'amari amma daga cikin mu gudunmuwan da za mu bayar mu dinga yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan matakin shine mataki na ƙarshe na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a waɗannan yankuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh